haka a ce wannan hadisi bai ce a ce abin nan ba bai ce a ce alfadari ba wata jaha jihar karhanci ne amma jashi haram ne kun gane kun ko jin guda ma eh ba kun mana bayanin game da cewa idan muka wani idan ka musulmi ne shi musulmi ne ya eh. kowa biyu to eh. kuma wanda yake kafin hmm. kuma kan ka idan ya mutu yin da eh. shi wani hali to shi wata za a ɗauke shi kafin fiqan za a tashi aljanna domin bai wani aiki ba Allah ya ce ma kunna mu'azzibina fa ba ba'ata rasula ko kuma abin da za a yi mai hukunci da hukuncin ubansa wallahu alam malamai sun saba hajjan wajen ra'ayi goma eh, ba ga bayanin wannan ka gane ko hmm, to ma mada wa kala ci gaba wa yakhluqu ma la ta'lamun wato kenan bayan ya faɗi waɗanda ake su da abubuwan da an kai bayani sannan ya yi taƙidi wato ba su ɗaya ne Allah ya yi muna ba ya ce a yana halittawa abin da ba ku sani ba min al-ashiya al-ajiba na abubuwan ban mamaki masu ban na abubuwa masu ban mamaki waɗanda yake baki min al-hayawanat wa ghayriha na dabbobi da wani dabbobi kamar yadda ga abubuwa nan yanzu sababbi sun taho mana ba iyaka da mai zuwa sama da abin yana zuwa yi hankuri ci gaba وعلى الله قصد السبيل ومنها دائر ولو شاء لهديكم أجمعين تابد daga cikin ta'kidi yace wa alallahi qad sabila tsakar hanya tana kai mutane ga Allah wato kenan tana kai shi ga shirya wanda shine addinin musulunci wannan haza irin akwai daga cikin hanyoyi wanda aka karkatacce wanda zai karkace mutum daga daga hanya kwarai hanya mai kai ga Allah kamar nasarananci da yahudanci da sauran addinoni na kafirci duka matukar mutum ya bar abin da Allah ya ce ya bar hanyar da za ta kai shi ga Allah walau sha ala kuma ajma'in kuma Allah da ya so shiryar da ku to da ya shiryar da ku gaba ɗaya zuwa ga hanyar shi ta kwarai fata ta duna ilai ku shiri zuwa gare shi bai siyarin minkum da zaɓi daga cikin ku walakin lam yasha zalika amma Allah bai so shiryar da dukan mutane ba fa kana al'amru kama zakara wato saboda haka al'amari ya zama kamar yadda ya ambata na cewa bai so shiryo wanda bai shiryu ba da hikimatin ya alamu hahu don wata hikima wadda yake shi ɗaya santa ta'ala maɗaukin sarki to ci gaba هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه ya ambaci ni'ima biyu kenan ko ta dabbobi sai ga ya shiga kuma cikin wata ni'ima sun bashara ni'amin ya shiga ga bayyana wasu ni'imomi ah, lam takun min alhayawan wanda yake ni'imomin nan ba daga dabbobi suke ba bada da zikirin matsar ya fara da ambaton ruwan sama wal ma'i da ruwa wa qala yace huwa allazi anzala min as-sama'i ma'an Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minu sharabun kuna da abin sha daga ruwan nan rabuna wanda kuke sha inda an hana ku ba ku samu ruwa kishirwa ta same ku ya za ku yi Eh, wa minhu shajarun kuma daga ruwan nan itace yake yambutu da sababi ruwa eh, itace na tsira da sababin ruwa fihi tusimun cikin itacen nan kuke kiwon dabbobin ku kuma ku kuna ci inda bai yi ba ina za ku samu abinci sai ci gaba yin lakum به والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون to daga ruwan nan dai yin bisu lakum bi zar'a yana fitar muku shuka game da ruwan nan wal zaituni hidan muku abin na zaituni kun ga abin nan zar shuka wanda za ku yi tuwo abinci wanda yake na yau da kullum sannan abin nan zaitun wanda ayan itace na wanda ake gyara abinci da shi domin shi ana mai da shi don miya da abin nan da shafawa ga jiki don abin nan da gashi wannan shi da nai don marmari ana ba da ina ina bi na wato da bino yana zama abinci yana zama 'ya'yan itacen marmari ana ba amma ina inabobi don 'ya'yan itacen marmari wa min kulli samarati kuma daga duk nau'ukan ƴaƴan itace da kuke gani wanda yake ana ci don jin daɗi duk daga ruwa yake ko da yake wani mai yami wani mai zaki wani mai abin nan yaji yaji ga sunan ba iyaka inna fi zalika la'ayatan ga wannan abu da an ka ambata muku akwai aya wadda yake tana nuni ga kamalin ilmin ubangiji da hikimar shi ta'ala amma ga wa liƙaumin ya tafakkaru ga mutane waɗanda yake suna tunani fi sun yi ga aikin sa fayu nuna sun imani da anna man nazara fi in batin na bati domin duk wanda ya tunani ya yi dubi ga kirar da kiri bil ma'i da ruwa fayar alhabbata har daga nan ya ga kwaya ta fito idza wudi a tul'an lokacin da an ka sanya kwayar cikin kasa a raɗa ba wadda a bil ma'i da ruwa tan fatuhu sai kwayar ta abin nan ta buɗe wa wayan shaqqu ala saman ya tsage ya yaf'ad minhu shajaratun sai sai tsoro ya san iskan yayi sama illa hawa zuwa ga sama wa fala hasanan kuma kasan ta shi ma ya fashe ta gusu uru kun daga nan shi kuma eh, abin nan eh, sayu su nuta cikin kasa su nuta fil alli cikin kasa sun mayan mul'ala sannan na sama ya ta karuwa wai ya kawi shi karfi wata takhruju minhu al-awraq ganye su fita wal asar da fadanni wal akamami da farfu farfuna wa thimar da ƴaƴan itace ala ajsam mukhtalifa bisa ga nau'in jiki daban-daban mukhtalifatin ba wanda yake ɗabi'o'i daban-daban wadda umi haka nan ɗanɗanin su daban-daban wal alwan laununukan su daban-daban wal rawa'i hatta wara warin abin iskan su daban-daban wal ashkali su wani dogo wani gajere wani dunkulalle wani mai tsawo wal manafi da abubuwan amfanin su wani ya maganin ciwo wani ya maganin wannan kaza wani ya maganin yunwa wani ya ƙara yunwa wani ya sa zawo wani ga sunan faman tafakkara fi dalika duk wanda ya tunani ga waɗannan alima anna hadil ashiya'a fa'alahu filahu wato zai san waɗannan ayyuka filu aikin Allah ne wa asaru kuma alamomi ne masu nuni zuwa ga cewa kina nan la yajidu shay'un fi shay'in la yajidu shay'un fi shay'in min sifatihi waɗannan abubuwa su duka wani abu bai yi kama da sojin ubangiji ba da gare wato komi ka gani ba haka nan Allah yake ba wa innahu zahirun li basira kuma wannan abu bayyane ki ga ido mai basira idon basira fa yu'minu bihi wanda adda imani in ya waɗannan abubuwa zai yi imani kun fahimta ko bayan kuma an yi masa su don yi amfani da su ya ji daɗi to ci gaba وسخر لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون to bayan ambaci horewar da ruwa ruwan sama da an ka saukar da abin da ya fito na ni'ima thumma zakara tasfirahu al-ashya kuma ya ambaci yadda ya hore muna abubuwa li fa'idati insani ya hore abubuwa dan amfanin mutum fa qala yace wa huwa alladhi sakhara lakum al-layla ubangiji shine hore muku dare wannan har da lokacin rana Eh, wa shamsa wal qamar kuma ya kore muku gudan eh, abin nan gudajen ranar tana ta gudana kullun ta kawo muku lokacin rana da lokacin abin nan da lokacin dare war qamar kuma ya kore muku wata wato shi ma yana ta gudana kuna sanin lokuta da shi wan nujumu sannan da taurari ko kuma wan nujumu sakharatun taurari su ma horarru ne wato kowane su yana nan yana muku wani aiki ba ku sani ba suna gudana bi amrihi da umarnin da da umarnin ubangiji da nihin ubangiji don amfanin in na fi zalika ayatin ga waɗannan abubuwa akwai ayoyi masu nuni ga ga ikon Allah kuma ga jin daɗin da yayi don ku amma ga wali ya yaqilun ga mutane wanda suke suna da hankali ya tadabbarun domin masu hankali su ne ke dubi su yi tunani to ci gaba وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون to bayan can ya faɗi ni'imar da an kai na fiɗa 'ya'yan itace da ni'imar da muke samu kuma nan ya koma faɗin wata ni'ima game da su wa na kuma ma Allah ya kore muku abin da ya halitta ya halitta da rikun na cikin ƙasa min lahawa na dabbobi wanda ba ta jikiri wa gairi dalika ku diba wannan shi ma horewa ne eh, domin eh, in ba don hore ubangiji ba in ka sha ruwa ba zai fadda kai ba sai ya zube in ka in ka sha hura ba za ta fadda kai ba in ka sha abinci ba zai fadda kai ba sai ciki ɗaya ta kumburi kana ta abin nan ashe wani horewa ne kuma dabbobi a hore ma ka hau ba su abin ba su faɗa da kai wato abinda a cikin kasa mukhtalafa alwanu mai sabanin launin su wani wani ja wani fasu wani kore kore wani abin nau'i daban-daban inna fi zalika la'atin ga wannan abu akwai aya ga kore wannan akwai aya li qaumin yadhakkarun ga mutane waɗanda ke wa'azuwa su tuna su wa'azu to ci gaba وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تخرجوه بهوية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون وهو الذي سخر البحر كما الله شيء يقول يا مكتئكو ai zallalahu lirukub ya hore muku teku don ku hau tare da jirage wal gausa fi ko kuma ku nuta ciki don ku samo abin nan don ku samo kifi li ta kulu min hulaman tabiyan don ku ci daga ki daga ruwa ku ci kifi wato nama wanda yake sabo wato ku ɗebo kifi ku ci sabo wata sakar biyu min hilatan ba kifi ɗaya na ba nama ɗaya kuke fitarwa daga uh, ruwa ba kuna fitar da kuma abin ƙawa zinariya abin nan lu'u-lu'u da murjani kalba suna wanda yake kuna sanyawa abin da matan kuna sanyawa dan kawa ko da yake ba hana maza sa lu'ulu da murjani ba <laughs> eh, zinariya an ka hana da azurfa kada yan abin su ji wasarar hulkan wata rafi kuma kana ganin abin nan kana ganin jirage suna masu yankan ruwa cikin teku tamkharul ma suna yankan ruwa ta shukuhu bi jariha suna kyage ruwa da gudana su jiki mukabila wa mudbira wasu sun hito sun fuskanto wasu sun ba da bai birihin wahida gashi iska guda amma waɗannan su tafi waɗannan su komo wani tabta gumin fadi kuma ya yi muku hakanan ya hore muku abin nan teku don ku tafi ku yi fatauci ku nema daga fadalashi ta hala bi tijarati da yin fatauci ku ba kasashen da ake zuwa amerika a ɗauko kaya cikin jirage masu nauyi akan ruwa mai laushi wala annakum tashkurun yayi muku haka nan ko cewa za ku gode za ku gode ma Allah ala dalika har yanzu jirgi mai injin shi ma iska ne da tafiya da ko ne kuma irin na farko wanda aka to kaddara ko abin nan ko ko injin injin menene eh ba wuta bace to ci gaba wal in wa حميدا وأنهارا وذبلا لعلهم تهتدون أقول أنا جيت ولا أمشي أقول إن ماذا cikin In amma abin nan in ya sa kamar yadda mata ke sawa kamar yadda mata ke sawa ba ganin alawai in ka sa kamar yadda mata za su kai irin ta mata ba. wato an sai wannan zai sa a ce an hana sa alwayo an hana sa zinari an hana sa azurfa bayan su sai ni ta gane ba ta don kanka wannan kuma al'ada da yake abin da yake eh, in eh, mutum bai ta ba komi in ta ba komi hmm, sai dai kakkafa don koyin wani abu wani wa da lalle kuma ga wata ni'ima Allah ya jefa duwatsu cikin ƙasa jibalan sama da duwatsu waɗanda yake tabbatattu waɗanda ba don su ba ba mu iya gini akan ƙasa a an ta ni da jikun wato don kada ƙasa ta ɗora karkasa ta ɗora motsi tare da ku wajalafiya an harin ya sanya koguna cikin ƙasa kannili kamar nil da abin da kwara wasu gula sannan ya sanya hanyoyi waɗanda kuke tafiya daga gari zuwa gari la'allakum tarin ko za ku shiru ila maqasidikum zuwa ga abubuwan da kuke nufi ku bi waɗannan ni'imomi to ci gaba wa alamat wa هم sannan kuma ya sanya alamomi cikin ƙasa ko ina ta sadilluna biha ala turki ko ina ka dutse na wuri kaza dutse na wuri kaza don ka san abin nan kuma da koguna wabin najmi haka nan kuma yayi amfani da abin nan taurari don su zan alamomi gare ku na sanin lokaci ko sanin tafiya wato suna da alamomin nan da taurari hum ya tuzu suna shiriwa ila turki zuwa ga hanyoyi ah, wani kiblati kuma suna gane alkibla game da amfani da taurari da alamomin nan billai lokacin dare kun ga wannan duk ni'imomi ne ke ga ubangiji ahu man ya khalu أفمن يخلق la لا أفلا تذكرون <coughs> أهو من يخلو شن وانك يخلتا إلن وانا don ku ji daɗi yana zama kamar la ya kamar wanda bai halitta komi kun fahimta ko nan ba gumaka ba duk wanda an ka bauta ma wurin wannan Allah shi sanam sai su shiri shirku na ha ma wurin da kuke hada su tare da ubangiji fil ibadati afala ta zakan shin ba ku asuwa ba ku tunani ku yi imani wannan yana halitta wannan bai halitta sannan ku haɗa su daidai ku gaba wa in ta'uddu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha la'ghafurur wa in ta'uddu ni'matallahi in dai kun ka kidan ya ni'ima Allah la tuhsuha ba ku iya tsare su ba ku iya nita ya su duka ay talbatuha falalan an tuƙuƙu sukura ko faɗin an yi kaza an yi kaza ba ku iya faɗa duka balle abin nan ku san yadda za ku iya godewa inna Allah la gafurun ubangiji lalle mai yawan gafara ne rahi mai jin kai yana ruhin zunubanku in ba don haka nan ba wato ko butulcin da kuke yi game da ni'imomin da ya muku ya isa ya halaka ku wato mai jin kai ne haisu ya na'amu alaikum lokacin da yake muku ni'ima ma ta kasirikun gashi duk da haka kuna takaitawa ga godewa wa isyanukum da sabawa da kuke yi walam ya qadaha aidan ma kuma gashi kuna ta sabo bai yanke wannan ni'imomi ba kadiba in wani yaron ka ko wani abin nan bawon ka ma wani laifi sai ka yanke abin da kake baki alhali ko ba kai ka halitta ji ba ko mutum kuma shi da shi an ka nemo abin da ba shi ya nemo shi ko wanda ke halitta yana kamar wanda bai halitta ya kewaye komi ga kanarsa faƙala ya ce wallahu ya lama su sai nuna alhali wato kuna ta yin irin waɗannan abubuwa alhali shi kuma Allah ya san ma ta nuna abin da kuke yi na koye wa ma ta unin da abin da kuke yi na bayyane wanda wallazin tad'una wallazin tad'una min دون الله to wallazin da urdu waɗanda kuke kira don ku bauta musu min la in ba Allah ba duk wanda ka kiraya to la na shay'an su waɗannan da ake kira ba su halitta ko ni wa hum yakhluqun su ma kan halitta su ake yi to ya za a kira su ai yusawwiruna min ne jara daga duwa ake yin to ga da hada wani kun da ko duk wanda ka kira wanda ba Allah ba ba shi halitta ni shi ma halitta shi an kai to dan me za ka kira shi kun gane ko sai ci gaba kuma duk wanda ake kira wanda ba Allah ba matattu ne gairu haya'in ba masu rai ba ne, wata kuma takidi ne matattu ne ba su da rai wa ma iya ne ba san su ba kan su ba san yaushe za a tayar da su ba daga kabri min al khaliq ko ma al khaliq da talikai ba su ga tashin kiyama ko wani an fara cikin kabri ne bai san da za a tayar da shi ba ya kake kina sa cikin mota ana tafiya kaza faram faram zehu shi ba sai ba san yaushe ba a tayar da shi ba wa fa ya buduna ya wa fa yubaduna ya yake bauta musu illa yakunu ilahan illa al khaliq ba wanda ke zama abin bautawa sai mai halitta alhayyin alimi bil wanda yake shi an mai rai masani da abin da aka faɗi to ci gaba ila uzumu ila wahid fallalina la yu'minuna bila hirati qulubuhum munkirun wa hum mustakbirun ilahu ilahukum abin bautawar ku dai wanda ya cancanta da ibada ilahun don abin bautawa ne guda la nabira lahu ba kini gare shi ba wanda ya kama da shi ga zati ga zatin sa wala ta haka nan ga suwayin sa huwa Allah ta'ala shine Allah wanda amma daukaki ba ya kama da shi ga komai ba falladin la yu'minu bil akhirati wadanda yake ba su imani da lahira kulubuhum munkiratun zukatan su masu musun hadani ubangiji ne sai su gawa ta wasu mutane sun cancanta a basu su irin na Allah wa hum mustakbirun suna masu girman kai kuma an imani bi na cewa su kadaita ubangiji suna ganin abin girman suna girman kai da haka Allah ya tsare ko ci gaba la jarama an Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin to la jarama haqqan wato tabbatacce ne annallaha lama na Allah ya san abin da suke koyewa na magana wa mai yu'minu da abin da suke bayyanawa ko yujazihim bi zalika don haka wato zai yi musu sakamako da ayyukan da suke yi na bayyana ko na koyi inna ku rahibul mutakabirin Allah ba ya san masu girman sa wanda zai ji an faɗa masa gaskiya ta shiga sa amma duk da haka yake innahu yu'aqibuhum ma'ana annahu yu'aqibuhum wato Allah zai musu azaba قال العلماء واتو ما لم يكن وكل ذنب يمكن ستره كون ذنب ينا يواكي شبوي وإخفاؤه واتو من بويش إلا التكبر سيدر منك شي كان باع يبويش فإنه فزق يلزم الإعلان واتو فاسد كيني وانديك كل ما يشي سيبين وهو أصل الإتيان كما شيني أصل أبنا ذنبي girman ka shine asalin zunubi دكا duka zunubi duka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يبشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال أنا تاير دما سجر من كي أرانا القيامة سيتكوما كما أن أنا تنوروني في صور الرجال أما سورة مضى متاني يغشاهم الذل ولا كانت ينا رفي في كل مكان بقوة نوري domin wata don girman ka na sai a mai shi ƙanana a ce to sannan ba a yi har cikin hadisi a ku tirmidhi tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi ya ce mai kyawo ne fa lahum samu saboda haka sai zan ana da hasir tashin kiyama duruhum lokacin da wannan duruhum a lokacin da mai jefa ƙanana zai zai cuce su don kowa sai ya dora tashin su eh, bayan haka nan kuma in hasan ya fi wuta sai kowane jikinsa kuma ya zama babba shi eh, ne duruhu idan a lokacin da kuma girman abin nan jikinsa yana cutar da su har haƙoran kafiri cikin wuta zai zan kamar dutsen uhu balle jikinsa kenan Allah sauƙaƙe to ci gaba girman kai lokacin da ake kiran su an ana yi musu wa'azi wato ga abin da in an tambaye su ga abin da suke cewa wai da kila na hum ma za an zanga rabbukum in an kace musu menene ubangijin ku ya saukar ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar nazarin al harith mai girman kai ne ya ce menene ubangijin ku ya saukar ga muhammad na na wa'azi ma za an zanga rabbukum menene ubangijin ku ya saukar قالوا أساطير الأولين كيف تقولون إنه هركوني كيف تكداموا ilzalan lin nas wato ta kunyoyi ne don batar da mutane ai ma yaquluhu muhammadu wa sadu da awon duk abin da muhammadu ke faɗa ta kunyoyin na farko ne walam a alaihi shay'un ba saukan mai komi ba wani a لم don haka ba su هكذا a أساطير با domin in sun da sun ce asatir sun ce kenan an saukar da tatsuniyoyi amma da sun ce asatirul awwali wato kenan ba su damu da an saukar ba eh wannan tatsuniyoyi ɗaya ne ورفعوه على أنه خبر موسى سوف كما روى بسك مبتدأ ده كلام هو أساته من اول ما جانا شيء فاتين وين نهار كوني بعثا كده كوني با وانا شيء نانا جرمان كهكا يتي سيوا تشيك با ليعملوا أوزارهم كاملتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ألا ساء ما girman وسودة ما سجر من كي ليحملوا أوزارا كاملة ألا لابن سحسنا وتدعى أكبر لأمرين سيزما كايا سما سنوي kamila ta cikakku lan yi kafar ba a karkar komi daga ciki ranar kiyama duk za su ɗauki wa min auzarin ladina yunihum ba kuma nauyin su ɗaya ba har in ya ɓadda wasu kuma wato yana ɗauke da nauyin waɗanda ya ɓatar su ɗauki nasu cikakku sannan su ɗauki nauyin kuma waɗanda sun ka ɓatar gairi ilimi waɗanda sun ka ɓatar ba da ilimi ba domin kullum jahili sai ake ɓatarwa to wanda ya ɓatar yana da nashi laifi kuma yana da kamar zunubin wanda ya ɓatar لأنهم دعوهم إلى الزباد من سنك ليس زوا قبطة وتبعون سنك بيكو ويتركوا في الإن سنك يتاري وغزنبي أيكم بند وانت الناس نحرقون ألا كفورا لا ساء ما يزرون أبين سكي أوكا فيما تقد يا وصول ya munana ai ya hamiluna hamlahum hala wato nauyin su da suke dauka wannan ya munana Allah ya tsare su قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب to kad makar allazina min qablihim wasu masu girman kai daga barin imani gabanin su sun yi makirci wato ba su da suka fara mai domin duk bai mai girman kai wanda yake karɓar gaskiya sai shi ta makirci don ya halaka masu wa'azi to akwai waɗanda yake abin nan quraishawa sun ɗora irin wannan makirci Allah ya ce akwai waɗanda sun kai makirci gabanin su wa amfalihin da fatankacin su man yatakabbaru al'ana cikin su kuma masu yin girman ka a yanzu akwai misal na maruz ibn kan'an kamar waɗanda an gabanin su wato na maruz dan kan'an al-jabbar wanda yake mai tsaurin kai zamanin ibrahim yake wa kana a'zama ahli al-ard tajabburan yahi kowa wato mutanen kasa ba mai ba mai girman kai kamar shi shi zamanin ibrahim alayhi salam zamanin ibrahim ne ba na sarhan tawilan liya yas'ada minhu ila samai sai ya gina abin nan bene dogo cikin sama li yuqatil ala wai ce za kina shiga abin da da an kace akwai ubangiji yana sama sai ya faɗa da shi can fa atallahu bunyanahu min qad sai Allah ya zoma abin nan ginin su daga abin nan asalin ginin fa arsala alaihi riha ya aiko iska zuwa ga ginin nashi wa zillati da abin nan girgizar kasa fa hada marha ya yushi ginin nashi da har alaihi mustafa sai rihi ya fado akan shi na maru da shi da mutanensa ne hokin daga sama da su su kuma suna karkashi wata ta kuma la zama ta la sannan azaba ta zo musu inda ba sani ba min jihatin la ta hadu ibadan ga jihar wanda yake ba shi dan kasa ga bukatan su wa huwa tamthilun bi imsadi ma abramahu mustaqbilun wannan misali ne ga cewa duk mai tsaurin kai duk mai girman kai in yayi wani shiri don ya cuci masu yin wa'azi to sai Allah ya juyar da abin nan ya zama masa musiba min al makaratin da suke na makirci bi rasul ga manzanni wa sawa'un kana hunaka man yansaku filan aw la ya ciki akwai wanda yake ya bi ko ko bai bi ba wala yahtasibu na maruz wannan bai ke bantu da maruz ba